sarauta kalar ta to ta zo ina mai sarauta zo ga sarauta dawi su bai ado ya zo ina masu san gwanki zo ga ku ga shigo kunki maza ga alhaji ba mace ya kasai sanin ka da ai ku kai da jamilu Ogan sirri. Kun ce in an yi zaben yau wani shi ne gwamna boka ya hadu da garori ya kuma kwashe rabo kuna yi ko kun shawo da kwayoyi ko ka ya karɓi kuɗin yan banjo ya karɓi kuɗin su ko ka ya karɓi kuɗin yan banjo ya ci banza ko ka ya karɓi kuɗin yan banjo ya yi musu karya ko ka ya karɓi kuɗin yan banjo ya ce zai musu gwamna ko ka ya karɓi kuɗin yan banjo kai ku ji tsoron Allah ko ka ya karɓi kuɗin yan banjo mun sassan ba shi da tasiri ku ce mushi zarya ko shakka mai bin sabatacce ne sannan ya yi karya karya kuka kawo kano ne an bata kawo gwamna kuna kun san sai in bokan yi. mun san Allah ce babu mu da kowan nai mu yarda da boka kukun mun yarda da Allah ɗai ne kuma kuka muka nawa abba Allah ya baiwa wani nake mai gobe da nisa lallai ka kamu da danyen aiki tafiyar su mu zuru in dai dage da a cuto sauro a dafa ta da kulu in an canye ta a dawo soro su naɗa maka ganye in ka ja kai musu wawan aiki ka damu da boka mu dai mun damu da Allah dai ne mu mun yarda da boka Ko mun yarda da Allah dai ne ba mu nan muka nawa abba Allahu ya baiwa mulki mai gobe da nisa lallai ka kamu da danyen aiki magana ta budurwa an je daje da a taho an zo an je an damu da ɗan kokan to gaya wa ubanta ya ce ya kai ta gidan addini ya damu da kuɗi mu dai mun damu da nuna mutunci ku kun yarda da boka ko mun yarda da Allah dai ne gwamnan muka nawa abba Allah ya baiwa eh, eh, eh, da da lallai sunana abubakar waziri wanda aka fi sani da Rabi Liba wato baban Sumayya. A ɓangaren masu fama da rauni ta fuskan mu'amalar auratayya ko kuma saurin inzali yayin saduwar auren dai cibiyar kashful adil ta gano dalilin da ke jawo faruwar haka tare da samar da sahihin magani. Hatta masu fama da matsalar ciwon hanta wato hepatitis C da D da kuma ma wanda ya tsananta wato hepatitis B. Cibiyar ta yi bincike kuma ta samar da ingantattun magunguna wanda aka gwada aka kuma dace a ɓangare na tsarin iyali cibiyar kashful ali suna ba da magunguna a kan wannan tsari kuma ana dacewa don haka ma'aurata kuna iya ziyartar cibiyoyinta da ke faɗin najeriya don karɓar magani da kuma samun waraka za ku same mu a maiduguri babban layi daidai masallacin yarobawa saman bene shago mai lamba ɗaya